Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba wani atisaye na kan ruwa da kuma kan tudu da sojojin ruwan Najeriya za su gudanar, tare da haɗin gwiwar sauran mayakan ruwa na ƙasashe daban-daban. Toma Riya Admiral Sa'idu Garba da ke zama babban hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedikwatar sojin ruwan najeriya ya mana ƙarin bayani wato taro ne mai jiragen ruwa da za mu nuna shugaban ƙasa Wato jiragen da muke da su kenan na ƙasa gaba ɗaya tare da kuma na abokanmu da suke wasu ƙasashe daban eh, daga waje eh, kamar yadda ake fareti da za a kawo shi shugaban ƙasa ya ga sojoji da motoci da jiragen sama haka shi ma wannan presidential fleet review din fleet dama watan jiragen ruwa kenan saboda haka muna fatan cewa shi shugaban kasa zai zo ya zo ya yi inspecting ya waɗannan jiragen namu presidential fleet review da zamu yi yana da kaman eh, sassa biyu na farko za mu yi conference za mu taro a ɗanyi bayani kan abubuwa da shafan harkan tsaro a cikin ruwa a wannan lokacin za mu kira abokanmu da ke wasu ƙasashe eh, da ke kusa da mu da kuma wasu da ke can dai turai da wasu wurare mu zauna mu tattauna a kan yanayin eh, tsaro a cikin ruwan za mu zauna mu yi discussing kan eh, tsaro da kuma yadda za mu haɗa kai mu kawo ƙarshen matsaloli da ake samu a cikin ruwa a wannan lokacin muna fatan cewa za mu haɗa wani eh, task force eh, da za mu kira amin gulf of guinea maritime task force shi wannan maritime task force ɗin eh, kamar haɗin kai ne tsakanin mu 'yan najeriya da wasu ƙasashe da ke gulf of guinea irin su kamaru ghana angola wajajen kasashe guda goma sha hudu zuwa sha shida eh, za mu haɗa kai da su mu kafa wannan task force ɗin da zai ba mu na'urar da za mu iya fuskantar duk abubuwan da ke cikin ruwanmu na farko na biyu kuma mu iya patrolling wato mu yi zagaye a kan ruwanmu domin mu samu eh, idan da matsaloli mu samu mu eh, kawo irin waɗannan matsalolin watan zuwa ƙarshe kenan so in Allah mu dakale waɗannan matsalolin so in Allah ya yarda a wannan first day din da zamu zauna rana na farko ranar asabar zamu zauna mu tattauna mu gani me za a iya hadawa tsakanin mu da sauran abokan mu a Gulf of Guinea na biyu kuma ranar litinin shi shugaban kasa zai zo zai shiga jirgin ruwa shi ma ya zagaya ya ga duk jiragen da muke da shi a Najeriya ne kusan dukansu da zamu kawo a wannan lokacin zai zazzage zai shiga jirgi ya zazzaga ya ya gani ya ga kuma irin state of preparedness din watan irin yanayin shirin mu kuma yadda za mu fito domin ana so a ga shi soja kullum ana so a ga ya fito tsaf-tsaf kuma banda haka wannan abu ne na ban girma zuwa shi shugaban kasa so a lokacin da zai zagaya za mu yi ta masa muna kiran shi salut kenan za mu yi ta gaishe shi ta yadda ake yi ta navy Eh, daga nan kuma zai dawo mu yi masa wasu wasanni da rawan soja da rawan soja a cikin ruwa da display na jiragen sama da za su zo sojojin kunnun balan mu su ma za su danye eh, wasu demonstration haka nigerian air force su ma akwai jirage da za su kawo su danye nasu display din suna da jirage wajen guda eh, wajen guda takwas kenan ko ko bakwai da za su kawo su ma su nuna cewa ba mu kaɗai muke aikin nan ba da mu da su da kowa da kowa kai haɗin kai da ake yi kan eh, maganan tsaro so duk waɗannan duk za su zo su ma eh, su yi nasu display din so kuma muna so mu eh, nuna shugaban ƙasa farin cikin mu da irin taimako da yawa nigerian navy gun waɗannan jirage da ya sai mana a lokacin mulkinsa shi yasa muke so mu yi wannan taron insha Allah kuma Eh, zai nuna wa wasu kasashe cewa fa muna da waɗannan jiragen muna da ƙarfin da za mu iya fita mu tunkari duk wani tashin hankali da matsaloli da ke cikin ruwanmu kuma in allah yadda eh, wannan zai nuna wa sauran 'yan najeriya cewa akwai nebi da muke da shi kuma yana da mahimmanci a ba nebin nan taimako daidai gwargwado domin mu eh, tunkari matsaloli da ke cikin ruwanmu insha allah kamar misali akwai <clears throat> jiragen ruwa na sojin ruwa waɗanda zo daga wajen nahiyar afirka to a wannan taro da za mu yi muna muna tsammanin jiragen ruwa kamar guda uku za su zo daga ghana da brazil da spain su zo su taya mu wannan murnan wannan hannun uwa da za a yi da kuma eh, wasu dan exercise da za mu dan yi atisayi da su kuma idan suka zo eh, tunda kowane lokaci ka haɗu da wasu irin naku kuna so a dan tattauna a dan ga kuma yadda za a taimaka wa juna so in muka je muka dan yi atisayin nan tare da su bayan an gama fleet review din insha Allah kuma za mu ga yadda za mu yi eh, wani tsari da za mu iya information sharing watan uh, muna iya uh, sanin yadda za mu iya communicating da su su su ba mu wasu code da za mu bukata mu ma mu ba su nasu na mu so da za mu yi wani operation mun san da yadda dai za mu yi aiki tare da su so muna expecting at least jirage na ruwa guda uku da za su zo insha Allah idan muka duba kamar menene yawan fadin ruwan da sojojin ruwan Najeriya suke tsarewa sannan kuma kamar yadda kace shugaban kasa muhammadu buhari ya samar muku da wato karin jirage a iya cire waɗannan jiragen sun ishe ku kuyi sintiri a cikin waɗannan ruwa to inda ka duba najeriya fa muna da gagarumin ruwa sosai domin daga lagos zuwa kalaba eh, zuwa kuma can teku muna da eh, girman ruwa da ya kai wajen mil square mil dubu tamanin da hudu to wannan kuma in ka duba shi a kan a ƙasa watan a ce kaman kusan eh, eh, in ka kasa ƙasar najeriya kashi hudu to kaman kashi ɗaya ne kenan so kaga yana da girma sosai to muna da jirage alhamdulillah eh, tun eh, shekaru koyaushe ana samun mana jirage amma kuma shi jirgi ana yi wasu suna eh, yawa shi jirgi dama yana da kamar nashi rai din bayan wani lokaci dole a cire wasu daga cikin sabis a yi decommissioning ɗinsu a kawo sababbi to alhamdulillah mun dan samu sababbin na amma kuma wasu kuma su ma an yi decommissioning mun cire su daga service so a yanzu dai jiragen da muke da su alhamdulillah suna taimaka mana eh, mu kula da ruwanmu daidai gwargwado shi yasa ma yanzu eh, muna iya cewa yau shekara biyu kenan ba mu samu wani matsalan fashin teku ba a ruwanmu kuma irin eh, matsaloli na tsaro a cikin ruwan najeriya babu sosai gaskiya amma kuma Uh, in ka kula wajajen can gulf of guinea mu ma we part of gulf of guinea mu ma muna cikin gulf of guinea akwai wurare da suke da 'yan matsalolin nan so dole mu ma mu je mu taimaka musu uh, jiragen da muke da su ba su isa su uh, ba mu wannan ikon da za mu iya tsaro cikin gulf of guinea nan gaba ɗaya ba shi yasa muke so mu kafa abin da muke kira task force tsakaninmu da wasu kasashe da ke Gulf of Guinea domin mu iya zuwa har wajajen Angola da Senegal da ina ne mu yi aiki tare da su mu kawo irin illolin da ke cikin eh, ruwanmu eh, zuwa ƙarshe insha Allah. kamar ranka da shi wannan task force kamar wani lokacin idan an yi wurin abin ana haɗaka Najeriya takan ɗauki ah, wato ɗawaniyan kudaden abubuwan da ake gudanarwa. kamar shi wannan taso zai da aka kafa shi wa zai dauki dawaniyar kashe kudade a cikinsa eto eh shi wannan taso ɗin da aka kafa da za a kafa Uh, ba wai najeriya ne kadai muka taso muka ce a'a yana da muna bukatan taso a'a shi majalisan Africa african union uh, su suka fito da wannan tsari cewa kowane sashi na afirka su fito da uh, task force da za su iya kula da ruwansu domin ina jin tun dubu biyu da goma kenan aka fito da wannan abun amma muka ce to yanzu ya kamata dai a yi kokari a kafa wannan task force din so that mu samu mu soma aiki to idan aka soma din tun da dama african union ne suka ba da eh, wannan eh, instructions din a soma to insha Allah kowa zai kawo kuɗi daidai gwargwado a biya into coffers din African Union gun za a rarraba gun da ake bukata amma kuma karka manta cewa kowa fa da jirgin sa zai zo saboda haka duk mai zuwa da jirgin sa shi zai kula da jirgin sa wasu abubuwa da za a sa a ciki wannan suna iya zuwa daga African Union din amma generally dai kowa zai kula da kansa ba Najeriya ne kawai za mu kwaso kuɗi mu yi ta raba mutane ko kuma mu kawo namu assets mu ba su ba a'a eh, abin na haɗin kai ne kowa zai kawo abin da zai iya ya sa amma kuma mu mun san cewa eh, mu ne ke da ƙarfin gulf of guinea saboda haka ko mun ki ko mun so eh, dole mu yi ƙoƙari mu sa iyakan abin da za mu iya sa iyakan gargado eh, tunda ba lallai ne wasu ƙasashen suna da irin manyan jiragen da muke da su ba so kaga komai ka kawo wani ya kawo karami wani ya kawo babba kai da ka kawo babba dole kai zaka kashe ya fi na karamin amma ba mu za mu kula da nasu ba su za su kula da abin su yawa to madalla yawa riya admiral sa'idu garba babban hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedikwatar rundunar sojojin ruwan najeriya Mai sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.